ku karɓa kiran Allah ya ku bayi wallahi wallahi summa wallahi lokaci bai da yawa abin da ya rage shekarunka bana saba'in ka kirga ma kanka duk garinku shekara nawa a ga mutanen garinku nawa ya rage maka ko ba mutuwa ba tsuha na zuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Gawun. A madadin iyalai da 'yan uwa, masoya da magoya bayan mai girma marafan gusau, distinguished senator Kabiru Garba Marafa CON OFR. Yana miƙa saƙon ta'aziyarsa ga majalisar fadar mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Dr. Muhammad Sa'ad Abubakar na Oko da majalisar malaman ƙungiyar Izalatul Bid'a wai kamata sunna ta ƙasa da jihar Kebbi da mai girma gwamnan jihar Kebbi da hukumar alhazai ta jihar Kebbi bisa ga babban rashin da muka yi na babban malami Rimi a Najeriya da jihar Kebbi a shek Abubakar Abdullahi Gira Argungu wanda Allah ya yi wa rasuwa a yammacin ranar Laraban nan shi daga watan Satumbar shekarar 2023. Hakika mun yi babban rashi a ƙasar mu mai girma marafan gusau. Yana addu'ar fatan Allah ya ji kan shek Abubakar Abdullahi Gira Argungu da rahama ya yafe kurakuransa ya sa aljanna ta zama koma a gare sa iyalai da 'yan uwa Allah ya ƙara haƙuri da dangana na jure wannan babban rashi amin suma amin saƙon ta'aziyya daga mai girma marafan gusau distinguished sanata kabiru garba marafa con ofr tun kuna iya gudu za ku cin malsan da ba ku iya gudu tun kana cin abu mai daɗi za ka cimma lokacin da ba ka iya cin mai daɗi Allahu akbar الله أكبر الله أكبر والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم